Sashen Hausa na murya Amurka ne yake zuwa muku daga nan birnin Washington DC. na zo in tarbi diana sunan ta hadiya daga sudan oh, ba wasa ba gabanmu ya fadi sosai ta yau dai muyi murna domin sun ce muna kamar lore za su hau saboda wannan ranmu ya bata masu sauraro barkanmu da asuba da fatan an waye gari lafiya suna na sarfil hashin gumel tare nake muhammad hafiz baballa da sauran abokan aiki muke kawo muku wannan shirin a yau ranar laraba uku ga watan mayu na shekarar 2023 kafin ku ji abin da muke tafa da shi ga kanin labarai bangarorin soji da ke fada da juna a sudan sun cima wata sabuwar yarjejeniyar tsagaita buɗe wuta ta tsawon mako guda da za ta fara aiki a gobe alhamis wani hari da isra'ila ta kai ta sama a lardin aleppo da ke arewacin ƙasar siriya cikin dare ya kashe jami'an tsaron siriya hudu da mayaka uku da iran ke marawa baya kwamitin Somaliya ta kaddamar da kidayar jama'a da gidaje na farko cikin gwamman shekaru wanda ake sa ran zai ɗauki shekaru biyu. Kanin labaran kenan aka saurara. Cikin shirin za a ji cewa an samu nasarar kwashe wasu ɗaliban Najeriya da ke karatu a Sudan zuwa ƙasar Masar. Haka kuma ƙasar Ghana ta samu nasarar mayar da ɗalibanta da ke karatu a ƙasar Sudan zuwa gida ƙasar Ghana. na zo in tarbe diyana sunan tahadiya daga sudan ba wasa ba gabanmu ya fadi sosai ta yau dai mun murna domin sun ce muna kamar lore za su hau saboda wannan ranmu ya bata daga nan za ku ji cewa yayin da kasar algeria ta mayar da bakin haure da ke kokarin tsallaka turai zuwa nijar hukumomin nijar din sun kira kasashen afirka mun kira ka kasashen nan su zo su kirayi 'yan kasarsu su mai da su kasarsu tun da ke ba 'yan Nijar ne amma ka san yadda tsarin majalisar haɗin gwiwa ta kasashen Afirka bai ba mu damar mu kore su bayan dukkanin rahoton da muke ɗauke da su sannan kuma muna tafi da shirin baki mai yanka wuya wanda murtala faruk sanyin ne shirya kuma zai gabatar amma yanzu sai a gyara zama domin sauraron kashi na farko na labaran duniya. Jama'a assalamu alaikum da fatan an wayi gari lafiya. Bangarorin soji da ke fada da juna a Sudan sun cimma wata sabuwar yarjejeniyar ta buɗe wuta ta tsawon mako guda da za ta fara aiki a gobe Alhamis kamar yadda Sudan ta kudu ta sanar duk da cewa karin har-hare ta sama da harba harba a yankin Khartoum babban birnin kasar na ci gaba da wargaza sabuwar yarjejeniyar ta buɗe wuta ta baya-bayan nan. shugaban kasar sudan ta kudu salbakir ya jaddada mahimmancin tsakaita buɗe wuta da kuma naɗa wakilai a tattaunawar zaman lafiya wadda ɓangarorin biyu suka amince da ita sai dai ba a san makomar na tsakaita buɗe wutar da aka cimma ta ranar hudu zuwa sha ɗaya ga watan mayu tsakanin babban hafsan sojin sudan janar abdul fatah el burhan da janar muhammad hamdan dagalo da dakarun 'yan sa kai na rsf ba saboda yawan sabiyar jeniyoyin tsagaita buɗe wuta da aka cimma a baya daga sa'o'i 24 zuwa 72. A karo na biyu wata fashewa ta janyo gocewar wani jirgin ƙasa na dakon kaya cikin kwanaki biyu a jere a wani yanki na Rasha da ke iyaka da Ukraine a jiya talata, inda kan jirgin da taragoginsa suka goce daga layin dogon kamar yadda hukumomi suka bayyana. Lamarin ya faru ne a yankin Bryansk da ke yammacin kasar mai iyaka da kasashen ukraine da belarus jami'an rasha sun ce wasu kungiyoyi 'yan zagon kasa da ke goyon bayan ukraine sun kai har-har da dama a wurin tun bayan da rasha ta mamaye ukraine a watan fabrairun 2022 gwamnan yankin bryansk alexander bakumaz ya rubuta a shafin na telegram cewa wani abu mai fashewa da ba tantance ba ya tashi a kusa da tashar jirgin kasa ta sinijeskaya amma ba a samu asarar rai ba. Labaran yana zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Wani hari da Isra'ila ta kai ta sama a lardin Aleppo da ke arewacin ƙasar Siriya cikin dare ya kashe jami'an tsaron Siriya hudu da mayaka uku da Iran ke mara wa baya, lamarin da ya sanya filin jirgin saman yankin ya daina aiki, kamar yadda wata ƙungiya mai sa ido kan yaƙi ta rawaito a jiya talata. a cikin fiye da shekaru goma na yaƙi a siriya isra'ila ta kai ɗaruruwan har hare ta sama a yankunanta inda take auna dakarun da ke samun goyon bayan iran da mayakan hezbollah na ƙasar labanin da kuma sansanonin sojojin siriya ƙungiyar kare haƙƙin bil'adama ta siriya ta ce makami mai linzami da isra'ila ta harba kan yankin filin jirgin sama na alipo da kuma filin jirgin saman soja na nairab da yammacin ranar litinin inda ta ba da rahoton fashe-fashe a wuraren biyu da kuma barnami yawa in an jima kaɗan hafiz sake da labarai kafin nan wata waga farko ta alban najeriya da ke tserewa rikicin sudan ta yi nasarar shiga ƙasar masar a ranar talata bayan kwanaki ɗaliban sun kwashe akan iyakar ƙasar saboda hukumar masar sun hana su shiga jakadar najeriya a masar ambasada nura abarimi ya ce ɗalibai 449 ne suka samu shiga kasar kamar yadda za ku ji a wani tattaunawa da suke da muhammad lalo ta kafar wasa. jimillar mutanen da aka karba 'yan makaranta shine 449 kuma jiragen da suke ƙasa za su iya ɗaukan mutum 350 ne kawai saboda haka labari ya isa musu cewa ba kowa da kowa ba ne zai iya tafiya a lokacin to daga nan ne fatsari ya dagule to amma dai daga ƙarshe an ba waɗansu haƙuri aka ce ba yadda za a kowa ya tafi saboda yarjejeniya ce tsakaninmu da hukumomin masar cewa mutanen da za su iya tafiya sai ya zama daidai da eh, namba kujerun jiragen da suke ƙasa to ka sani cewa harka ta jirgin sama ba kamar harka ta mota ba ne ba don haka ba na tabbatar maka da yanzu haka sai ka samu akalla jirage guda goma suna jiran wayannan ɗalibai to amma da yake abun an daɗe ana kan gaba kan baya shi yasa ga jiragen ba su iso ba a kan lokaci to amma maganar da nake da kai akwai jirage guda biyu suna sama kuma cikin ikon allah za su zo su jira sauran ɗaliban da za su zo daga baya Yau wato ambasada waɗannan ɗalibai iya adadin su kenan kowa ko wasu da suke tafi a baya kuma. Waɗannan ɗalibai su ne ɗiba fari ɗaliban da suka zo ta bodar Arkin. Amma da akwai sauran dubban ɗalibai da su ma daga baya ake fatan za a ɗauke su. So ina ganin wannan tsari da muka zo da shi idan Allah ya sa ya ci gaba za a kwashe kowa cikin kwanciyar hankali da lumana. to yanzu waɗannan ɗalibai 449 da suka daga suka shiga masar yaushe ake shirin karasawa da su najeriya to abinda zan ce maka shine yanzu dai ɗaliban ga nan suna cin abinci wayansu kuma suna ɗan miƙa saboda kasan an daɗe a zaune a guri ɗaya sannan ga waɗansu can kuma sun tafi su je su da ake bin su so tsarin da za a zo da shi nan zuwa an jima shine idan bayan sun huta an yi waya da pilot pilot da ke can airport sai su faɗi lokacin da za a kai musu su domin su tafi da su insha Allah muna fata kuma 'yan baya su ma Allah ya sa mu gana su a cikin kwanciyar hankali da lumana kamar yadda muka ga waɗannan ɗiba fari tattaunawar Muhammad Lalo kenan da jakadar Najeriya a Masar Nura Abbalimi. Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu dai ga Hafiz ya dawo kashi na biyu na labaran duniya. Mahalarta taron ƙasa da ƙasa da Majalisar Ɗinkin Duniya ta kira kan ƙasar Afghanistan a ƙasar Qatar a jiya Talata sun amince da yin aiki tare domin lalubo hanyar yin hudda da mahukuntan kungiyar taliban masu ra'ayin rikau kan batutuwan da suka hada da kare haƙƙin bil'adama shugabanci yaƙi da ta'addanci da kuma yaƙi da miyagun ƙwayoyi sakatare janar na majalisar ɗinkin duniya antonio guterres da wakilai na musamman kan ƙasar afghanistan daga kusan ƙasashe 24 da suka hada da amurka china da rasha da kuma ƙungiyoyin ƙasa da ƙasa ne suka halarci tattaunawar da aka fara a ranar litinin 'yan taliban sun soki zaman saboda cire su da farko guterres ya faɗi abin da ya faru bayan taron a doha babban birnin ƙasar qatar cewa batun samar da hanyar ƙasa da ƙasa ta bai ɗaya ba batun amincewa da gwamnatin taliban ba ne daga ƙarshe ƙasar somaliya ta ƙaddamar da ƙidayar jama'a da gidaje na farko cikin gwamman shekaru wanda ake sa ran zai ɗauki shekaru biyu za mu kirga waɗanda ke zaune a yankin somaliya da gidaje da suke zaune a cewar dr abdi ali ige shugaban hukumar ƙidayar yawan jama'a da gidaje na somaliya ga sashen somaliyanci na murya amurka a jiya talata ige wanda shi ne zai sa ido kan aikin ya ce masu tattara bayanan za su bi ka'idojin da ake amfani da su a kasashen duniya wajen gudanar da kidayar za mu yi amfani da tanadin doka da kuma abubuwan da suke zahiri wannan na nufin za mu kidaya yawan jama'a da muka samu a ranar in shi labaran duniya kenan aka saura daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc Madalla. A ɗaya bangaren kuma ɗaliban Ghana saba'in da hudu da ke karatu a ƙasar Sudan sun yi nasarar koma ƙasarsa a jiya talata. Yayin da ake ci gaba da samun har ta sama a birnin Khartoum duk da yarjejeniyar tsagaita wuta wadda aka cimma. Wakilinmu Idris Abdullah Bako na ɗauki da wannan rahoton. ma'aikatar harkokin waje na ghana ta yi nasarar jigilar 'yan ghana daga kasar sudan zuwa kasar habasha lafiya lau daga habasha kuma suka sake daukar hanya zuwa addis ababa inda aka ɗauko su a jirgin sama zuwa birnin accra a ƙarshe ɗalibai saba'in da 74 ne suka amince a dawo da su gida ghana ƙarƙashin kulawar ma'aikatar kamar yadda ƙaramin ministan ƙasashen waje kwaiku a sapon da ya wakilci gwamnati wajen yi wa ɗaliban maraba ya bayyana wa manema labarai 74 are here with us there is another uh, a mining company along the border of uh, sudan and uh, akwai wasu injiniyoyi biyu da ke aiki tare da wani kamfanin haƙar ma'adanai akan iyakokin sudan da masar Qatar sun sami damar tsallakawa zuwa Masar tare da taimakon kamfaninsu kuma tuni sun riga sun iso Ghana. Muna da wasu 'yan wasan ƙwallo ƙafa guda hudu waɗanda suka tsallaka ta kan iyakar Masar kuma muna shirin dawo da su Ghana. karamin ministan ya ce a halin yanzu babu wani dan ghana da suka sani cewa yana kasar sudan amma duk wanda ya fito da kansa kuma yana neman taimako gwamnati a shirye take ta taimaka masa domin haka ne ta ba da lambobin wasu jami'o'inta da ke sudan ethiopia da kuma masar shugaban kungiyar ɗaliban ghana sudan ya yi muryar amurka bayanin yadda ya haɗa kan ɗalibai har suka kai adisa Baba, da matakin da za su ɗauka wajen ci gaban ilimin su uh, sunana abdulaziz abdulkarim uh, ni ne shugaba na sunan shi uh, union na students ke kasar sudan a lokacin da abin ya fara mun doki shawara gaba da aka ce kar ko fita saboda kar domin a yanda abin ke tafiya kar wani shi bullet zai taba wani yasa kowai sauran cikin dakin shi in kana neman wani akwai nomban da zaka kira su wayannan su zo su tanye ka saboda wannan muna da hostels ne guda biyu wani na cikin maududu wani kuma na markazi yasa wayanda ke wurin duka an an assisting ka da wannan nomban ka kira wannan number ka za a yanzu aka abin da ke nan wasu wasu mu daga cikin yanzu waɗanda suka zo sun kare suna gidan certificate wasu kuma ba su kare ba saura musu shekara da wasu ma saura musu semester daya to amma ana son a yi wani integration da zai sakamakon ba wayannan suka zo idan ba su kare ba a sa su cikin wani universities in ma cikin Ghana ne ko cikin wani kasan waje ne da ba Sudan ba aha yanda lamarin yanda lamarin ke wasu dalibai kuma sun bayyana yanayin da suka shiga da farin cikin su na kaiwa gida sunana Aisha Mustafa akwai wahala gaskiya amma alhamdulillah kashi mu mun zo ba airport yanzu haka airport Sudan bai aiki yanzu haka yasa da mota muka zo mu muna Umdurman isa da motan nan muka te khartoum from khartoum to Gadaref, Gadaref to Metima border, not Ethiopia. She from Metima border muka te Gandar, cikin Ethiopia. She from Gandar muka kai Addis Ababa, from Addis Ababa muka zo Ghana na. Iyaye da 'yan uwan dalibai da suka zo tarbansu, su ma sun bayyana fargaba da suka shiga. da kuma farin ciki da suke a yanzu. Na zo in tarbi Diana sunan ta Hadiya daga Sudan. Ba wasa ba gaba mu ya fadi sosai sa yau dai mu murna domin sun ce muna kamar lore za su hau saboda wannan ran mu ya bata. Don farko ta ce muna wai gaskiya yanzu inda abu ya kai shaidai su su bar wurin kuma da in su za su bar wurin kuma by road kalmar nan da ta fadi ya bar ranar ban kwana ba gaskiya gwamnati ya yi kokari kwarai. Ni ne Ibrahim Abubakar wanda aka san shi da sunan Malam Ayama daga Kumasi. Ko yara na biyu da su karatu daga sudan wallahi lokacin da muka ji labari fargaba domin fargaba sosai sosai don ba mu kwana ba mu ci abinci ma kasar sudan da ta fada cikin kazamin rikici tsakanin dakarun kasar sudan da kuma dakarun kota kwana na rsf lamarin da ya janyo asarar rayuka da kuma tilastawa kasashe da dama kwashe 'yan kasar su daga kasar idris abdullahi bago sashen hausa na muryar amurka daga accra ghana to a gaida idris abdullahi bako bayan da kasar algeria ta mayar da wasu bakin haure da suka yi yunkurin tsallaka turai zuwa jamhuriyar niger tawaga jami'an hukumar ecowas da na majalisar ɗinkin duniya sun ziyarci bakin hauren a wani sansani da ake ajiye su domin ganin halin da suke ciki yayin da jami'an niger ɗin ke kira ga sauran ƙasashen afirka da su yi ƙoƙarin kwashe 'yan ƙasarsu wakilin muhammad mahmud na ɗauke da wannan rahoton dubban bakin haure ne na kasashen afirka da ke makale a garin asamaka da ke iyaka da ƙasar algeria suka tarbi a cikin hushi tawagar majalisar ɗinkin duniya mai kula da bakin haure oem da tawagar ecowas da kuma ta ministocin ƙasar niger wayanda suka kai ziyarar gani da ido domin diba halin da bakin hauren 'yan kasashen afirka suke ciki hamadu sule shine ministan cikin gida na niger ya ce tun ƙasar algeria aka amshe musu dukkan takardunsu shi yasa da aka taso su a Nijar ba su da kowace takarda a tare da su. Kenan sai an sake tura sunan kowane daga cikinsu a ƙasashen su to shine yasa har yanzu suke jirgi a nan. Saboda haka ne ma muka iso a nan tare da tawagar Majalisar Ɗinkin Duniya da ke dafa mana domin mu ga halin da suke ciki don a samu nan ba da jimawa ba a mai da su kasashen su. Ƙasar Algeria ce dai ta koro waɗannan matasa a hanyar su ta neman zuwa Turai ko ƙasashen larabawa domin samun makoma ta gari to sai dai hukumomi a nijar sun buƙaci ga ƙasashen afirka da su kashe 'yan kasashen su da ke jibge a asamakka a cikin kuncin rayuwa magajiman mandada shine gwamnan jihar agades mun kila ga kasashen nan su zo su kirayi 'yan kasarsu su da su kasarsu tun da ke ba 'yan Nijar ba ne amma ka san yadda tsarin eh, majalisar eh, haɗin gwiwa ta ƙasashen Afirka da kuma namu na sai da yawo bai ba mu damar mu kori su kamar sun zo kasar mu mu ce ku huta dole ku koma kasar kenan mu kira ne muke kasashen su zo su ɗauka su ko ƙungiyoyi masu zaman kansu eh, wanda suke kula da bakin haure su da su kasashen su kamar OEM su tattara su su da su kasashen su saboda halin da ake ciki yanzu suna zawa suna hucewa ne to sai kasance yanzu wanda suke zawa sun huwa wanda suke hucewa yawa kenan shi ne sa suke taruwa a yanzu da asamaka da arlit da agaza da durku ita ma durku mu har samun taro su muna so ko ina mu rage su koma kasar su yahi tuni dai masu hannu da shuni da ke aiki a Nijar suka bayyana irin tallafin da za su kawo wa bakin 'yan kasashen Afirka in ji Attahir Adam sakataren gwamnan jihar Agadez masu hannu da shuni gaya mana irin gudunmawa da yake iya kawowa burki da gawa a ta a samu a cikin wannan matsala ta taruwar 'yan bakin haure kuskure a cikin asamaka kowa dai ya ɗauki fannin da ya kamata ya ɗauka ajiye da gogawa a samu musu inda za su kare kansu su samu abinci su samu ruwan sha kuma su samu tufafi in yi so kuma sai a ga yadda za a yi da gogawa a taho da su cikin agadis sannan a nemi kowa a maida shi inda ya kamata a maida shi gwamnatin Nijar dai ta bayyana aniyarta na sake tuntubar ƙasa Algeria kan ta dakatar da kwaso 'yanci ranin ƙasashen Afirka zuwa Nijar musamman ma ganin cewa kashi 70 cikin 100 na 'yanci ranin na shiga ƙasar Algeria algeria ne ta hanyar kasar mali hamid mahmud murya amurka daga Agadez, jamhuriyar nijar. To a gaida Hamid Mahmud wannan shirin na zuwa muku ne kai tsaye daga nan birnin Washington DC akan mitoci 19,39,60 sai kuma kilo talatin a matsakaicin zango. Yanzu a nan Washington DC a mu na cewa karfe 1 da minti 18 na dare yanzu kuma sai baki mai yanka wuya. kamar yadda rahotanni suka bayyana rundunar 'yan sandan najeriya ta sami nasarar kama kwamishinan hukumar zaɓe ta ƙasa a jihar adamawa da aka dakatar wato hudu yunusa ari to sai dai kafin nan ya zanta da muryar amurka jama'a assalamu alaikum tun bayan da ya bayyana sakamakon zaben gwamnan jihar adamawa da ya yi ikirarin 'yar takarar jam'iyyar apc da lashewa hudu yunusa ari ya shiga buya a yayin da hukumar zaɓe ta yi watsi da sakamakon da ya bayyana tana mai cewa ya yi shi ba bisa ka'ida ba kuma mako da ya ba da sakamakon ba a kammala karɓar sakamakon ba daga wasu ƙananan hukumomi duk da yake ya aike da wata wasiƙa a hukumar zaɓen ta inec dangane da lamarin hukumar zaben ta bakin jami'arta ta watsa labarai zainab aminu ta ce takardar ta hudu ba ta karbu ba domin ta ma baiwa babban sufeto janar na 'yan sanda baki da ya kama shi tare da gurfanar da shi a gaban shari'a. Hukumar zaɓe ta ƙasa mai zamar kanta a sanarwa da ta yi tun farko ta buƙaci shi wannan kwamishinar zaɓe na jihar Adamawa Hudu Yunusa Ari da ya gabatar da kanshi a gabar hukumar cikin gaggawa kuma har yanzu hukumar tana nan akan wannan bakanta. Hukumar zaɓe ba ta ra'ayi ko kuma ba ta buƙatar wani wasiƙa da zai rubuta fito daga wani wuri da ba a san inda yake ba a tana bukata ne na ya gabatar da kanshi a gaban 'yan sanda ko kuma ya kawo kanshi ga hukumar zaben ta inda ita kuma za ta gabatar da shi ga gaban 'yan sanda saboda su yi bincike a kan abin da ya aikata a kuma hukunta shi idan har an same shi da laifin yin abin da ba bisa ka'ida da dokoki da kuma tanade-tanade na hukumar zaɓe ta ƙasa ba hakan kuwa aka yi domin rundunar 'yan sandan ta ba da sanarwar kama shi a ranar talata duk da yake bata ba da cikakken bayanin yadda aka kama shi ba da kuma inda aka kamo shi to sai dai gabanin kama shi a wannan ranar wakilin sashen hausa salisu lado ya sami tattaunawa da shi daga inda yake a ɓoye inda ya kara jaddada cewa sam shi bai aikata laifi ba. Tsaro kasan abin da ya faru a an zo an fara ana zaɓe sai aka sai wayansu kwamishiyoyin suka zo sai suka je sai na dakata a gefe na na dakata za su cigaba da aiki to muke to ko wani ni kam ko akwai wani laifi ne da aka yi suka ce ba laifi wani aka ce ba laifi sai ce to tun da yake ba laifi mun ga shi mun je mun kewaye wajen zaɓen nan su wani kwamishinoni na guda biyu hmm. an je an gama muka dawo a'a wa'annan suna da mutane wanda za su zo su yi zaɓe haka ce za su zo sun zo da mutane wanda su za su tattalo zaɓe to sai ce masu ai mun gama shirin wa'annan mutane za su zo su yi za su yi aiki. Mm, wato da farko ka ce sai wasu suka zo suka ce su ne za su ci gaba da aikin zaɓe kamar su waye kuma daga ina suka fito. Na ce maka kwamishinoni guda biyu da suka zo daga abuja. Mm-hmm. suka ce su za su taɓa za su shiga su ne za su yi aikin wannan zaɓe. a shi kenan tun da mu da kwana da kwana kwanaki mun gama shirin na ai to shine sai na ce a to ai haka din sai ka ce sai in koma gefe su yi zaɓe na ce a to in ai na yi laifi ne sai a gaya mun sai a gaya mun saboda me ya faru muna nan dai muna nan dai ana ci gaba da shirin yin zaɓe sai muka samu takarda daga shi kwamishina a koli ko yace akwai akwai sha'anin tsaro wanda ke kamata a kai kayayyakin nan ranar ranar juma'a ba bari sai ranar asabar kuma shi suka rubuto mana takarda za a fara tare karɓan sakamakon zaɓe domin zanna da shi ne ta ce zai koma sun da yi abin nan na samu aka yi mitin ba da ni ba akwai mitin ba da aka yi wadda ba da kai ba yawwa an yi mitin ba da ni ba da kuma sai aka yi da shi magina a ofis da za ka yi mitin aka ce to ga yadda za a yi miki a a in dai zaɓen nan nan ne zaɓen shugaban ƙasa da 'yan majalisar tarayya na gwamnan nan ma kuma wanda muka yi aka zo aka yi ba a samu an zartar da shi ba ai ni ne ke hmm. ne dai kwamishinan zaɓe an zo an zo an ganna mun zo an yi shirin zaɓe shi ke sai muka sami rahoto cewa su wannan kwamishinan nawa an gan su a gidan gwamna. su waɗannan wanda suka zo daga baya ko wanda suka yi mitin baka nan. wanda suka yi su ne da maɗin ɗin suka ce an zo su ta hasu ɗalibin su to ya za a yi kuma ai da fata a ce su ga aikin da muka zo kuma sun je can gidan gwamna ba an ce ba na sai na kamo hanya na dawo to an ce ne ba a so na kuma ga shi an waye gari suna dawo a lokacin an ana ta ba da ƙuri'a ana ta abin nan haɗe lokacin zaman da jama'a tsari sai eh, tun da na ga an ce ba na nan sai na kira wayan su kamar jami'an abin ma'aikata mm. da muka zanna a ce tun da ta gashi dai an zo an yi an ce abin nan to ga ni ne dai mutuwar zaɓen da na dawo da mm. ce to sauran jama'a ko sai ku zo ku kowa ya watsa to da aka zo kowa ya watsa aka tafi shi ne sai na ce za mu dawo da sabon karfe sha ɗaya sai ga ma an ce su za a yi zaɓe na zaɓe a yi za a yi sakamakon zaɓe an ce a yi shi a ƙaramar hukuma ne Ya aka jira a ƙaramar hukuma to su kuma harkar jami'an tsaro kwamishina bai so ya biyo sai suka ba da shawara ce akwai harkar tsaro wanda akwai mutane masu kamar wanda za su iya kaiwa hari wuraren zaɓe na ko na kuke dawo aka zo aka ana tantancewa muka tantance aka abu na to ni gaskiya ni ban ji daɗin a ce sun zo muna aiki da su a ce kuma ga wani halin da suke da shi aka zo aka muka zanna muka tantance aka yi aiki har cikin dare mm. to da fatan mu abin da muka zo muka samu su kuma abin da su suna yi da su abin nan ba mu da mm. muka zo muka fada aka ce an zo an sanar to shi nan da aka ba wuri sai ya hautsi ne a tsori ya abu ne ya hautsi ne an sanar da sakamakon zaben nan akwai sauran ƙananan hukumomi goma wadda ba su iso ba sai kuma aka ji ka zo ka sanar cewa ai ga wacce ci ta samu nasara to ya aka yi aka samu wadda eh, ta samu nasara bayan akwai kananan hukumomi goma wadda ba a iso da sakonnin ba a iso da zaɓuɓɓukan ba. To ai su abin da suka yi su sun tattara na tun da mun ai duk wanda ya yi kana jima zaɓe ka dawo nan deciding officers su ne suka tabbata kawo su ne suka kawo sakamakon su na wannan wannan tsilli wannan abin na fitini za su da tara. Hmm. Shi ne a kansu ne aka zanna aka yi abin aka haka domin mu sun mu a wurin mun same su gaba daya. Ok a gurin ku ku ku riga kun ida kammalawa. Mun gama kammalawa. Hmm, waɗannan goman eh, mun baya ma cikin tsarin naku lissafin. In ma ya shi wannan nasu ne ai. Hmm. Nasu ne. Na fahimta. Wannan nasu ne kuma hmm. kamar yadda ya maka ai abu ne wanda dole jikin ku yi sanyi ga tun daga halin da ake da ciki wani wasu sun ce a ita wannan bangare na APC wato eh, Binani ta ba ka mm. kuɗi wasu sun ce naira biliyan biyu wasu sun ce naira miliyan biyu wasu sun ce naira miliyan ɗari biyar. wala don ina gaya maka ni ta san dai ne mutum ne duk wanda ya karbi hakkin wani ci da ceto shine rashawa ke Allah Allah ne girma da ya tsine masa ciwon da ya karbi kuɗi don yi wani aiki to Allah ya fi da mutum hmm. saboda haka baya cikin al'ada na nuna karbi kuɗi don da maka aiki haka kuma tsakanin ta imani da su kintiri ni ban taba ban tambaye ko ko wasu ko kandala ba ko naira kenan ko kuma na karɓa ko na tambaya ko na aiko ne karɓo saboda ka zancen wani karɓi wancan kudi abin da ma ni bata mu da ke abin da ya bata mu da kenan ka zo ku ka san ku social media a zuci na karɓi kuɗi na karɓi to in za ka Allah Allah mai girma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam arrashi wal murtashi wa rashi na da abin da aka bayar da mai bayarwa da mai karba da abin da aka bayar suna wuta sun baka ni ban san kuɗi da harka na bari ni ban taɓa yi ba na yi aiki shekara na aiki na yi na yi samun sakatare shekara ko shekara takwas da na bari ba ba al'ada na bari kan kuɗi in kuma akwai wanda yake jin na zo na karbi kuɗin sa don Allah ya zo ya gaya min ko kuma ya ni tsara da biya shi. akwai waɗansu wanda ake zata ma abokan aikin ka ne ciki har da farfesa eh, farfesa Abdullahi Zuru mm. wadda aka yi har aka je ga masaukinsu aka yi dai abubuwa aka yi ta musu haka abubuwa wadda ba shi da daɗi wadda har da kai ga duka haka da ma jini jina jina haka. Kusan mun kamar ai da ke gaya maka ni ina su ne da suka zo daga Abuja. Nema abin da ka zo ka gani din nan wallahi aka gan shi nema na yi addini ban ji daɗi ba wallahi saboda abin da ya faru Allah Allah ya sauka. Masu saurare a nan za mu dasa aya sai mako mai zuwa za mu kawo muku wani sabon shiri. Godiya ga wakilan sashen Hausa Nasiru Adamu El Hikaya da Lado Salisu Garba. Sai Jumbi Hamza da ya daidaita mana sautin shirin. Murtala Faruk Sanyinna ke muku sallama daga Washington DC. To a gaida Murtala da wannan kuma kuma mu na ƙarshe labarai a takaice. Bangarorin soja da ke fada da juna a Sudan sun cimma wata sabuwar yarjejeniyar tsagaita buɗe wuta da tsohon mako guda da za ta fara aiki a gobe Alhamis. Wani hari da Isra'ila ta kai ta sama a lardin Aleppo da ke arewacin ƙasar Siriya cikin dare ya kashe jami'an tsaron Siriya hudu da mayaka uku da Iran ke marawa baya. Gwamnatin Somaliya ta kaddamar da kidayar jama'a da gidaje na farko cikin gwamman shekaru wanda ake sa ran zai ɗauki shekaru biyu. To madalla masu sauraro baki ɗaya abin da ya sabo nan a shirinmu na yanzu sai kuma an jima kaɗan da hantsi. Za mu kawo muku rahoton da ke cewa haɗaɗɗiyar ƙungiyar ƙwararwar Najeriya wato NLC da TUC sun buƙaci gwamnatin Najeriya ta ƙara wa'adin ritaya daga aiki zuwa shekaru sittin da 65 ko kuma shekaru arba'in na aiki. Sai a biyo mu da hantsi don jin wannan rahoton. yanzu a madadin muhammad hafiz baballe da ya na gabatar da shirin da kuma jimbe hamza wanda ya bada umarni da ma injiniyan mu na yau mr carol nisar fil hashin gumel da na shirya na kuma gabatar daga nan washington dc ke cewa sai mun sake haduwa an jima kaɗan da hantsi salamu alaikum